Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Mun samu jaha takwas na ƙasar Nijar duka sun zo nan ƙasar da magaram, 'yan Cote d'Ivoire sun zo, 'yan Burkina Faso su ma sun zo su gwada nasu al'adu na galgajiya Abin da ya shahi wasan sukabe be yara ne, ƙanƙana suke zauwa su gwada rawa su, su ta kuma su diba inda ke da kwai gidan tarihi, abu da ya samu na tarihi. A farkon wannan makon ne a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar, matasa daga kasashen afirka daban-daban suka kammala wasan al'adu na matasa da ake kira su kaɓe an dai kwashe tsawon kwanaki shida inda matasan suka canja ra'ayoyi a tsakanin junar su, musamman ma a fuskar al'adu daga na wannan ƙasa zuwa wancan a wannan makon shirin na taɓa kalashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa ya halarci filin wasan nasu kaɓe a birnin na da magaram in kuma kun biyo mu a hankali za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. Nan da ya ɗaya kenan daga cikin matasan daga ƙasar Burkina Faso. da ya halarci wasan al'adun matasan da ake kira su kaɓe karo na goma sha biyar. Simana Tini Wankoye shi ne manejan wasan al'adun a Nijar ya yi ƙarin haske game da wasan na su kaɓe. To su kaɓe eh, kasan yara suna da haki. don su kabe shi ne mun eh, hada shi muna yi shi yanzu muna da shekara goma sha biyar da muna eh, ba yara hakinsu kuma kasan su kabe matan shugaba dr malika shine eh, maren cinsukabe don in babu infani eh, ba za ta iya zazo ta bata lokacinta tun eh, da ta zo ta gane kan sukabe muna ba yara galgadi muna ba yara hanya muna sa yara hanya saboda shine ka gani yau rabonmu da zandar muna da shekara goma ga mu kuma mun zo manejan gasar ta sukabe ya ce tun farkon gasar shekaru sha biyar da suka wuce baya ga gwamnati akwai kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke kare muradun yara da ke dafa musu wajen ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kasan UNICEF shi kula da yara. Akwai UNICEF da shi na bayan mu yau shi muna da shekara goma sha biyar da kullum muna tare. Eh, gargadin abin da suna iya kawo suna ba mu mu taimuyi. E, eh, su kansu UNICEF da muka hara Musa sa kudi suka je kunnan mu suka ce e, wasan gargajiya ne wasa ne da yara su hadu 'yan da magara ya san tilberi 'yan tilberi ya san na difa 'yan niger ya san na benin na benin ya san na burkina daga gashi yau muna da gari gari gari gari gari ko kasa ne na ce maka kasa kasa benin niger burkina togo mali ghana cote d'ivoire congo guinea conakry waɗanda duka sun zo suka bi mun kawo su don ka gani da akwai hadin kai cici in an sa kudi cici abu ne da bai yi wa To ko me yasa aka cire batun kuɗi da ma wasu gasar bada kyaututtuka a cikin wasan? In ce maka suka bai yanzu diyanka ka kawo shi daga difa mu biya mishi kuɗi daga difa ya zo ya mai ka maida shi muna ɗauka shi abinci a ce to yanzu yaro shi na kai kamar Vincent mil dari biyu yaro guda ka kasan baka iya ka bada to dan shi ne eh, mun debe harkan kuɗi eh, ana diba kaya kaya da za a ba su kaye na local extra extra da ana ba su in wasa ya kare eh, kuma da muna yi eh, kama a ce competition to in kare in hodi akwai wasu na kuka to don da mun zo mu yi wasa ba mu so kowa kuka mun debe wannan sabar shi ne muna kawo su kowa yi eh, wasan da za a yi a wasa cin fari rai abubakar usaini mamadu are da aka fi sani da baba su kaɓe da shi aka fara wasan tun yana yaro ɗan shekara bakwai yanzu shi ke kula da yaran da ake ɗauka don su shiga wasan na su kaɓe yara kayan mu ɗauki yara sai mun diba hankalin yaro wanda zai hudda garin shi kumya tunda ba wai kan shi bane zai hudda satin nan mu ware a hankali mu je mu zaɓi guri ko mu je mu tambayi wata directrice ko wani director na ecole ecole su ba mu guri da za mu zo mu ringa shirye-shiryen mu kayan Allah sa mu kare da muke so mu je can mu gwada al'adunmu na galgajiya na da magaram. Buba Sukabe ya ƙara da yin kira ga shugabanni su ɗauki wasan gargajiyar da yaran ke yi da muhimmanci musamman saboda kyautata yanayin zamantakewa da kuma sanin al'adun juna. Alhamdulillah Allah ya bayar rafa sa'a in dai akan galgajiya ce za a yi wannan abun shi yake ƙara burge mu kuma muna so ubangiji Allah sa shugabannu da ake kai kuka wajen su su ringa share mana hawayenmu kullum su ringa ɗaukaka wannan abun na wasan gargajiya su ɗauke shi da mahimmanci kar su bari ya saki da in ya saki gargajiya ce za ta tai matasa ina so su kula su ringa abin su al'ada ta mu ta Nijar kan mu ɗauki wani al'ada mu yi ta wadda ba mu ba mu nuna musu al'ada mu su baƙi da su zo su ma su nuna mana tasu nan za su san abin yanayi amma ba na ɗauki ba al'ada can ƙasashen waje kuma su mun gaito su mu zo mu yi abin su kuma mu yi su iya za mu gwada musu tamu al'ada su san abin nan yayi su ma mata ba a bar su a baya ba wajen shiga a raya al'adun gargajiyar karkashin wasan nasu kaɓe. Riyanatu Ahmadu Adamu daga Damagaram ta ce baya ga karfafa dangantaka tsakanin matasan ƙasashen Afirka. Wasan na su kaɓe na zama wani kamus na al'adun gargajiyar Afirka. Ana wannan wasan da su kaɓe ba kaɗai 'yan Nijar ba ne ba. akwai 'yan cote d'ivoire da suke nan tare da mu akwai 'yan burkina faso da suke nan tare da mu kenan kaga wannan dangantaka da ake hada tsakanin matasa shine yake kara ƙarfafa sani da zaman lahiya a tsakankanin mudiya afirka su kaba yana da abin da zai kawo da zai sa ci gaban al'adunmu saboda duk abin da za a zo a gwada kowace tawaga an ta zo al'adar ta ce za ta gwada ta inda ta zo kamar wannan kamus ne kake nan gai na al'adu kaga wannan kaga wannan ka kenan gobe ko ka wani guri in kaga ta wani ƙari ne shi kuma duk abin da ya zamanto na wannan ya kawo wannan wannan ya kawo ƙarin ilimi ne samun ilimi ne kuma ci gaba ne a gasan dai an gayyato masu wasan ban dariya domin ƙara armashin wasan Nikera Irisa daga Burkina Faso na daga su Je suis vraiment surpris, c'est comme si on avait passé porte à porte appeler les enfants. Ya kwarai na yi mamaki domin na ga kamar yadda aka bi kofa kofa aka hudu yara wurin wannan gasa ta su kaɓe. Domin yara ba su san yadda za su ɓoye soyayyar su ga abu ba. yace a gaskiya na ji daɗi kasancewa ta a damagaram kuma wannan shine wasana na farko a damagaram din Je suis content d'être à Zende, c'est ma première fois de jouer à Zende. To ko yaya matasan na Afirka da suka shiga wasan na bana suka ga tsarin wasan? Ga Safiyanu Isa Asuman daga birnin Yamai wanda ya fara da wakan da ya rera cikin Faransanci don ba wa yara ilimi a kuma kula da lafiyarsu. Enfant, créature insaisissable, nous sommes le paradoxe de la vie. da cikin poem ne. wam ina na yi shi ko da ni shi mutane sun shi daɗin shi sun bani kado haka nan dai ne biskan yara ne a ba su ilimi a ba su kiwon lahiya kuma a kai su makaranta. madalla masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu a da magaram larwana malam hami ni na ku muhammad nasir awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw Thank you.